ne na baje koli filin da ya hada da shugaban ƙasa mai suna abin mamaki gashi john gashi muhammadu ya taba zuwa wannan fili yana mataimakin shugaban ƙasa da shekara ta zagayo sai allah ya bashi shugabancin wannan ƙasa ya rike ya rike ta daren dam ya zauna a kan kujerarsa aka zaɓe shi kuma ya zama shugaban ƙasar ghana da wannan muke maka fatan alheri bayan wannan shugaban ƙasa ya zauna tijaniyawa kailawa na duniya limamin limamai sheikh tijani ibn aliyu sise tijaniyawa a duniya a yau halifan babansa halifan yayansa imamu hassan sise ya zo muna tare da shi a wannan waje a halaran mai masaukin waɗannan bayin allah mutanen cikin ƙasan ghana da na waje waɗanda suka zo mai masaukin masaukinmu gabaki ɗaya shine sarkin musulmin ƙasar ghana gabaki ɗaya dattijo mahadi mai dogon zamani shehu dahir bauchi yana maka wata jinjina yana maka wata kirari da cewa sauran mutan jiya daga cikin halifofin shehu ibrahim wa'anda suka hidima gaba da gaba da shehu ibrahim suka nemi albarka ba ku da yawa ko kuma mu ce kusan kai ne na ƙarshe a wannan zamani kuma a ƙasar ghana ake da irin title ɗin da babu wani mai irin ta a duniya shine national chief imam dr usman nuhu shehu sharutu a wannan waje muna zaune da wakilin ashantini nana mai wannan ƙasa da muke zaune da shi mutanen Ghana da wannan kuke burgewa a duniya duk lokacin da aka zauna taron addinin musulunci sai an samu mutanen da ba su sallah kuna zaman lafiya da su suke zuwa su yi musharaka da ku a cikin Allah wannan abin sha'awa ne abin kwaikwayo ne da mutanen Ghana saboda addu'a da wannan bawan Allah shi ya yayi wa ƙasa ƙasa take zaune lafiya aka samu wannan cikakken haɗin kai muna da wani abu a Najeriya kada Allah ya kawo mu gidan su bangaren mutanen Maiduguri kada Allah ya sa mu gan tsadan gaya amin da wannan ana muna tare da shugaban sarakuna na gaban kidiyar Muslim Council of Chiefs na kasar Ghana kuma hadimi a cikin bayin Allah shine sarkin dagon da sarkin zangon kumasi da ministocin da suka riko shugaban kasa sarakuna da manyan shahunnai, waɗanda suka zo wannan waje domin amsa kira na bawan Allah ɗan uwansu shehinmu yayanmu babanmu ɗan uwanmu masoyinmu ne sa'imul harakatin tijaniya a shehu abdulwadud sise wannan taro kai ka kira a ƙarƙashin jagorancin babanka na shi imam jama'a suka amsa kira wannan ta nuna cewa juma'an da za ta yi kyau tun daga ranar laraba ake ganin alamanta. Allah ya inganta rayuwarka wannan zama har yau dai kamar yadda aka saba mun zauna a wannan farfajiya ba zai yiwu shugaban kasa da waɗannan manyan mutane suna zaune ya zamanto babu jagoran tafiya ba to saboda haka aka ware zakara guda ɗaya wanda yake hadimi ne na tijaniya hadimi ne na faila hadimi ne na addinin musulunci hadimi ne na communities ma daban-daban na kabilarsa da sauran kabilu ta koyar da ɗabi'u da yawa ta koyar da kyauta ta koyar da kwalliya ta koyar da hidima a ɗauki mota mai tsada ta zamani ana santa dala na dukan dala tana dukan dala ka ɗauka ka bada ita don hidiman bayin Allah wannan mutumi ka cancanta da har ga mutu wallahi la'azimu za a ambace ka har ga 'ya'ya da jikoki har a yau wannan bawan allah ɗan kasuwa ne a kwamitin aikin alhazai gwarzo ne a fannin karatun muhammadiyya almajiri ne fuskar boko ga wurtaccen ɗan takarda ne wannan bawan allah ya samu digiri digiri digiri da yawa har an kai ga a yau yana da executive MBA yana da MBA in civil engineering yana diploma in civil engineering yana kuma da degree in management and project wane ne wannan mutumi shine mutumin nan da ake cewa alhaji ahmed zakariya alhaji shamsun Kwa kwa. kwakwa. Kutubin kudi. Kutubin kudi in ji Alhaji Gado Nallai Halifa. Saboda haka muna bukata ka taso a cikin lokaci saboda ka zo ka jara gamar wannan tafiya. Allah ya rika ma Allah ya ma jagora ga kuma babban wakili ko kuma hadimin shugaban kasa yana gaya maka kaɗan hanzarta saboda shugaban kasa ya samu ya gabatar da abin da ya kawo shi sakon da ya kawo shi soyayyar da ta kawo shi dangin dangantakar da ta kawo shi zumuncin da ya kawo shi da kuma martabar da ta kawo shi ya samu ya sassake mana ita Allah ya saka ma da alkhairi Dr. Dramani Muhammad ina son ka Allah ya so ka Allah ya kare kanka uh, Alhaji Shamsu Kwakwa is the chairman of occasion On this note, he is coming to give us a seventh prayer, chairman's speech. hadaran babana kuma yayana shugaban kasanmu john abdulhamani muhammad a hadaran kakanmu babanmu alkiblanmu mu musulman gane duka baki daya national chief imam a hadaran sirrin faila shine imam sheikh tijani sise a hadaran ministocin gwamnati da ke nan ga a hadaran members of parliament da ke nan ga a hadaran manya-manyan shahannanmu da ke nan ga a hadaran manya-manyan sarakai mu na musulunci a hadaran eh, eh. yan jaridu ko kuwa media da ke daga a hadaran ah. iyayenmu ko kuwa iyaye na maza da mata na sallama na musulunci na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh farko ina godiya zuwa ga da organizers wannan taro wanda suka kyautata zato suka ce ni ne na kamada wanda yake zai zama caman wannan mauri akan kowa da yake ina nan ya zama caman suka ce a'a kowa ya ya zama amma ni suke son na rika musu kun kuwa taro irin haka a ce ni zan zama caman kusan ai karya to amma na kiya na yi rashin kunya na yada in karbi wanda su suke ce ma caman shi amma ni zan ce hadimici zama hadimin wannan taro amma taro irin haka ni kade bai yiwa ko ban iya in tafiye da shi ce kun bani goyin baya ku taimaka mini da muka fara da wannan taro da bismillah mu kare shi da alhamdulillah baiwa kuma in zo in saya nan in ce na karbi ko na idan zama cama in je in zauna yan waye na yayan nina da kan nina bai wani daɗin baki kaɗan ba amma abinda zan faɗi guntu labari ne nake da shi kuma na jin labarin nan abu ne da yake kowa ya so ya ji shi kuma ya ji shi zai ji daɗin shi an waye gari wani mata ne da mijinta da ɗansu na mace ke gida ce su bin duka suka fita suka je wurin aiki matan ita ta fara komowa gida da ta komo gida ke ta samu wasu tsofaffi uku suna zaune bakin kofa ga alaman gajiya jikinsu bayan ta shiga gida she ta ta gaisa ta gaishe su she ta tambaye su ta tambaye su ta ce o oh, su yi hankuri su shigo su sha ruwa ce suka ce bai gida na nan ce ta ce a'a sai suka ce inda ba mai gida mu ba mu shiga gidan mutane haka ba da jimawa ba she mijin ya zo da mijin ya zo she shi ma ya wuce ya gaishe su da ya shiga gida she ta ce kaga bayan allah da ke zaune waje suka ce eh na gan su amma akwai alamun gajiya jikinsu da ce eh na ce su shigo su sha ruwa amma sun kiyawa ba za su sha ruwan ba eh, ba za su shiga gida ba in ba mai gida je ki ce sai ta ce je ki ce musu na zo su zo da matan ta gashe su ta ce to yanzu mai gida ya zo wan kirawo ku she guda ya ce a'a ai mu mu uku ba wanda ya sai kira mu mu uku cikin gida ana kira mu ɗaya ɗaya ne kinga ni mai magana sunana soyayya wannan sunan shi biyan bukata wannan kuma sunan shi arziki don shi je ki gaya ma mai gidan wanda yake so cikinmu ya zo be shi ya zo gida gaskiya she ta zo ta ce kaman mai gida da ta je ta gaya ma mai gida ce mai gida ce to dama ai mu zama mu ga biyan bukata muke so shi matan ta ce a'a muna son arziki dai don shi je ki gaya ma arziki shi ya fara zuwa ce yariya ka kano ta ce a'a ma me yasa ne ba za ku kira soyayya ba domin soyayya ya sa mu duka muke gidan ga ce man da baban tuka ce gaskiya ne ce aka ce ya je kirawo soyayya da aka za ka kirawo soyayya ya tashi ya bi bayanta suna shiga gida su shiga gida ta waiwaya sai ta ga su uku duka ke bin baya sai ta ce ah ba kun ce mutum guda guda ke kira ba sai ta ce eh haka ne amma inda da kika zo kin ce kina neman biyan bukata da shi kadai zai zo inda kin ce arziki da shi kuma zai zo amma da kika ce soyayya abin wanda ya kira soyayya inda soyayya za shi duka mu duka muna zuwa ne saboda shi maganan da wannan labari ke bamu shine inda akwai soyayya duka akwai biyan bukata inda akwai biyan bukata akwai arziki so allah ya bamu arziki allah ya bamu biyan bukata amma allah ya fara bamu soyayyan juna mu so juna abinda addinin ma ya gwada muna kenan bai yi waye dogon surutu tunda akwai manya nan magana kaɗan da zan faɗi kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala